to ga wani yi kira assalamu alaikum Na barka dai da wa muke magana assalamu alaikum na'am barka da zuwa ya gida ya gida to amma sai dai ban ji sunan ba na'am ina jin ka ana jin ka Ibrahim Tanko ne daga Kamaru na'am eh ana jin ka eh, To, an yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana ya kuma karɓa mana. Na'am? Malam ta titi. Na'am. Abokan yan bidiyo akwai mun da shi. Malam ta titi amma ta ka titi abokan yan bidiyo akwai mun da shi. Wane ne? Malam ka titi, malam ka titi. Malam ka titi. Malam ka kisu. Eh. Ka gaishe mun da shi, abokan yan bidiyo ka gaishe mun da shi. wallahi ban gane abin da kake cewa wa malam kaki su kace ko abokin menene eh malam kaki su da malam na malam kaki su nace ka gaishe min da malam kaki su okay to insha Allah insha Allah na to insha Allah nan malam kaki su yake gaisawa insha Allah zai ji assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam barka dai Sawa barka da rana ya aiki wala ya hidimomi. Wallahi alhamdulillah ya wajen. Alhamdulillah an yi sallah lafiya. Alhamdulillah lafiya kalau Allah ya jagoranci. Masha Allah Allah ya karba mana ibadu. Amin amin amin. malam muna bibiyan shafuka muna ganin yanayin abubuwan da suke kana amma a matsayinmu na mabiya malam a hakuri dai Na'am ina wasu abubuwan da ake dan yin su na cece can nan mu ba ma jin daɗin su. Wato akar makallawo. Na'am. Ba ba ka jin daɗi ba kana ji? Ba wanda zai ji daɗi amma akan auna me wane mewa me wane ce kai yanzu ai kai ahli sunna ne ko? na'am insha Allah to kaga abubuwan da muka tattauna akai ya kamata idan ba mu daidai ba na ka ce mana a manhajin ahalin sunna ba daidai bane shine zamu fahimci juna kaga mun tattauna akan abubuwa kamar guda uku na'am abu na farko shine akwai wani da ya fito yana yin da'awar sunna yana zagin malama yana ƙoƙarin kafirta su na'am wanda mun sa bidiyonsa kuma mun ɗanyi ɗan ta'aliki a kan abubuwan da yake yi mun ce ai jahili ne don ko muƙaddima ma bai iya ba to da an kai mana bayani shin daidai ne abin da muka faɗi ko kuskure ne in kuskure ne iwa al'umma bayani eh, a wannan ai ba kuskure ba maganan mu ce ai kuskure ba ne ai ba mun ce abin da aka yi ba daidai ba ne ka gane wannan a'a tsaya a yanzu shi da muka ce wancan jahilci ne ya ɗebe shi zuwa ga wannan daidai ne muka faɗi ko ba daidai bane in ba daidai bane ga eh. jama'a suna ji eh a wannan magana da aka yi magana ce wadda take akan daidai amma shi yadda ake furta maganganun ne ni nake magana akai mala wato idan na fahimce ka kenan idan mutum ya yi jahilci kada mu ce masa jahili ko shine a kace so eh kalban jahilin ne akwai dan girma malam a <laughs> ah, ba ta da girma gaskiya tana da girma da mala ai ba wai abun da yayi tabbas ba daidai ba ne ko abu ne na kuskure wanda ake a ah, kada a ce masa kuskure ai ai kana ji mun yi bayani ai kuskure kana ji da a ce ba haka ai yake yi ba ba shine al'ada ba kaga a cikin goma ya iya kuskure wa biyu to sai a ce wannan kuskure ya ai ma yanzu kakan iya samu na aida kuskure a yanzu din nan amma a ce hmm, duk zaman da zan yi sai nayi kuskuren kuma a wannan waje guda ɗaya sai dai in ce jahilci ne wannan kaga ai mun danna to kaga wannan ka yadda cewa mun yi ittifaki da kai cewa ba daidai bane wannan sai dai kane masa kallon kuskure ni kuma ine masa kallon jahilci shi ya haifar da shi eh. to yanzu sai abu na biyu ka san munir adam ko za'ai na san shi to da Allah yanzu a manhajin ahli sunna ka san dai bid'a yake kai dan dariƙar Tijjaniya ne ka san abin da yake cikin Tijjaniya na kafirci da shirka na'am a yanzu da Allah a manhajin ahli sunna eh. daidai ne kai tsaye kawai a ayyana sunansa a ce masa kafiri a wannan ai ba ba daidai bane ka ayyana mutum da kalman kafirci ka nuna wannan ka ce shi kafiri ne ai wannan Allah da manzo Allah kawai kuka ce su ne suke iya wannan a'a kana ji eh wannan at-takfir din kafirtawa wanda yakan iya kai shi ga kafirci irin wannan amma ayyana mutum in ba yayi wani abu ne wanda kai ka gani wanda ya zama na tabbas an tabbatar ma wannan duk wanda ya aikata wani abu kaza ta zama kafiri ka ayyana shi da cewa kafirin ba ne ai an ci kai kamar ana cewa ai ba abu ne wanda <laughs> yake na daidai ba A'a, yanzu kana ji kai ma din uwa kana dan kuskuren fahimta saboda irin kuma muke yin wannan ai karatuttuka yanzu idan mutum ya aikata abu wanda yake ba shakka na kafirci ne Eh. ba shakka na kafirci ne daidai ne kawai kai tsaye a kalle shi a ce masa shi kafiri ne a manhajin ahlus sunna eh. a'a kuskure ne yawwa sai an tsayen masa da hujja ko sai an guzu yawwa shine yawwa to kaga to kenan karatun kenan da na zauna nan ina yi kenan kai ma ka dace ai da ni daidai ne kenan tabbas eh wannan a dama ai ba jama'a akan wannan ita wannan magana to ni wannan ai na zo bayyana wato kaga ai yanzu kai yanzu ai baka ji na faɗi wani abu banda wannan ba sai kuma gurin da nayi bayani na uku sai gurin da na bayani ai na uku nace a sunnance in malami malamin sunna ne eh. wanda an san asalinsa shine sunna sai ya kuskure eh. ba a ƙoƙarin badda'a shi hakan ko a ƙoƙarin kafirta shi ko a zo a ci masa mutunci a aibata shi saboda wannan kuskuren da aka ga yayi wannan shi ma yanzu daidai na faɗi ko ba daidai ba saboda kowanne dan adam yana iya kuskure yana iya riskan shi yawwa to wannan ma da Allah abin da na faɗi na karanto ibnu taymiya ya faɗi daidai ne ko ba daidai bane eh to duk da buka kan ba su bi ne karatun namu ba ya kai nan bane to Allah ya sa mu dace to amma tunda ai ka gane ma ai wa'ancan an ci riba Allah ya saka da alkhairi mun gode amin kenan. amin ba dole sai ka gane gaba ɗaya ba tunda har ka gane mafi yawa cikin karatuttukan ma to mun gode wa Allah saboda irin wannan ne dama muke yi eh har yanzu muna nan da Allah muna nan da Allah wanda yake ganin yana da ja akan abubuwan da muka faɗi kamata yi kira eh kamata yi ya kira ne kamata yi da Allah ya kira wanda yake da ja akan abubuwan da muka faɗi kamata yi ya kira idan an samu wani daga cikin yan uwa da ya kira yanzu zan iya na bashi guri sannan na tashi na je na dawo zan iya na bashi waje sa'annan na tashi na je na dawo in an samu wani daga cikin yan uwa da Allah ya yi kokari ya kira tsaya mu je ya yi kokari ya kira idan an samu wani daga cikin yan uwa da Allah ya kokari ya kira sai na bashi wajen dan mu ba shi lokaci da damar kira mu ba da lokaci da damar kira wayannan abubuwan dole sai mu zo muna bayyana su wa al'umma dole in ba haka ba fa sunnar fa sai ta zamanto wato wata hanya daban ba hanyar sunna ba yi eh, matukar irin wawaye suna giftawa da jahilai da sunan sunna suna wauta kuma wa'insu suna ɗaukan wannan shine daidai to dole in ba mu zo muna bayyanawa ba sunnar sai ta koma wani abu daban nan gaba dole mu zo muna bayyanawa wannan shine alkawari to dole in ba mu zo muna yawa ga wani yayi kira amma ban dai sani ba assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam sheikh mala anwar kana bibiyan mu ne na'am kana bi na okay to ina jin kai baka ji abin da muka ce ba da haka sai yanzu za zamu baka dama ba kila kila ina jin bai ji abubuwan da muka faɗi ba bai ji abubuwan da muka faɗi ba idan muka samu wanda zai kira to ga wani nan wanda zai kirawo assalamu alaikum malam yusha ubamba Assalamu alaikum. Malam Yusha'u Bamba zan tafi da Allah zan je ne sallah. Amma da Allah ai ka ji abubuwan da na tattauna a kai da Allah. Na'am. Game da batun naji. Ya wato da Allah ka tsaya a iyasu. Zan je ne sallah. Insha Allah. Na'am. Eh, eh, sai ka kun tashi a'a zan je in yi sallah ne yanzu zan tashi amma na bakka akai eh, na fahimci wani na rubutu kasan kasan bidiyon ka ni to da ina son tun kana zaune me. shin yana ji na ah, ah, wai ɗaliban yanzu su koyi karatu da tabiya irin na Sheikh Awal Albani rahimahullah da kuma Sheikh Jafar Allah ya gafarta musu to da ina so shi zai mini bayani wani tafarki suke kai don ni na san alhamdulillahi a ire-iren mu da irin dukan da kake da saura a kan tafarki su ni yanzu zan tashi zan kyale ka dan zan yi sallah ne To tawalifi ke kai sallah shi ba masala Assalamu alaikum. ai ka ci gaba da bayani ai ka ci gaba da bayani yawa ni kayan zan je in sallah nom nom nom insha Allah babu laifi yawa alhamdulillah yawa kamar dai kana kuka ga shi dan wa malamin mu shekar tanawi yayi ah, bayani game da wani abu tafarki na sunna da kuma shi sunna tafiyan shi yana da ka'idodin da ake tafiya wato akwai minhaji ne da ake tafiya kai sannan ya yi magana a ji ya karanto ma littafin shekul islami ibn taimiyya rahimahullah waton wanda ya karanto daga cikin eh, majmu'ul fatawa na shi da yake cewa izan malami wanda ke nan a tafarkin sunna ya yi kuskure ko ya wani abu ba jiji ba ya saba to gaskiya kan da ya kamata a mu'amalance shi da kan da ya kamata a yi mishi nasi'a da kan da ya kamata a yi mishi raddi wato ya kamata ya sha bamban a samu difference abinda bature ke cewa Sakani da lokacin da mutum ya zo zai yi madan bid'a wanda karantar da bid'a shi ne aikin shi wato shi ne aikin shi to amma kuma gaskiya ne idan kana kan social media musamman da kadiyar nan irin na babban malami kabiru haruna gombe ya taso za ka ga gaskiya da taliban ilimi da ma waɗanda dai mabiya ne na suna sun yi ababa da yawa wanda bai kamata ba da yawa za ka yi ka kira shi rashin kunya ne kai wani ma ko da dan bidi'a ma ne abinda ka faɗi kan shi ya kamata kana da hujja kuma alwa yau a ina ji akwai wasu taliban suna ko mabiyar suna don ba mu kira wasu talibai waɗanda suke yin suna irin waɗannan rubuce-rubuce suna cewa shi malumin izala yan duniya ne ko dama ba Allah ne ke gaban su ba ko dama kaza kaza mutum da yayi dawa a ce sama da shekara talatin ko shekara ashirin ka sani ya sa dukiyar shi cikin tafiya da rayuwar shi kowa ya sani kai kawo da sauran yanayi domin kawai ka gani shi da wani abin arziki na duniya sai ka ce gaba ɗaya duk da wanda ya yi ma saboda ya wani kuri gaba ɗaya ko da masu kan kuɗi ya sa yake yin shi ta yana iya bari da wani ya ce nemi kuɗi ba gaba ɗaya ta irin waɗanda eh, watan ababa ni na da ke gefen alu sunna da shi idan suka ga alu sunna na ciki gaba to ban gane gwanaguni dalili na talibi dai zai ce kaman ai malamin shi wai malamin shi ne kuma bai kama kuskuren shi ba cikin shekara goma kila wani guda ko biyu ne shi ke yana kokari ya fidda shi daga sunna ya kuma ce kaman wannan malami ma ba saboda Allah yake ba fuji yake gida to ni gaskiya wannan abu yana bani mamaki saboda shi saboda Allah a yan wayenmu mu mabiyan suna mu ji tsoron Allah wannan tabi'an da muke yi ina ji wallahi ba daidai ba ne gaskiya akwai gyara sosai da ya kamata wallahi ya kamata mutane su ji tsoron Allah waɗannan ababen da suke su gyara na sai saboda shi da Allah a mutane wato mu lura mu gane abinda ake ciki ya ka zama yana cewa wuri yanzu mutane wai wai shek Jafar Allah ya gafarta mishi da shek Albani shi ba yau sunan da ke yi wai kuna nan akwai wani wanda ya ta masa mini tun ba yau ba kuma na maza mai shi ya zo kan wanga yana kuma kwamenti cewa eh mutane su bi ta farki to bai san kamar ma kuma kuma na san akwai malamin da yake bi yake mishi makauniyan biyayya daga cikin malumman mu na suna to bai san shi wannan malami ma ko shi da su albanin da su shek Jafar idan ya zo ya gane sun taba sabawa shi ke na shi ce kuma da shek Jafar da malam albani su ba maluma ne na Allah ba ko saboda yanzu haka zanga akwai wani jaraban da ya samu yunwa suna duba in dai wani malami daga cikin sunna ya soki wani malami ko da mai shi shi ba karatu yake da shi misali shi biyu shi kenan shi doki to tun da malam wani ya soki malam wani to wanda aka sokin nan ba malamin Allah ba ne. to kaga wannan da ba tabi'a ne na alu sunna ba kuma mutum ma mabiyin sunna in kana da ilimi ai ya kamata yi ma mutane uzuri ya zama daga cikin ababa manya-manya wanda za ka rike wallahi so da shi jama'a mu yi kokari mu gyara ina ji bayanan da shek Al-Kanawi yayi kenan amma abin da yake ya kokari ya jawo hankalin mutane su gane wani abu ni sunna eh malam eh, malam Musa na'am kuɗin haƙuri da Allah eh kuɗin haƙuri na dawo saboda lokacin sallah ya yi kuma kaga bai kamata a yi karatu ba a ba wa mutane dama <clears throat> na su kira ba assalamu alaikum na malam shau network ya yanke yawa okay to ba matsala insha Allah ai ka gama bayani ko na kira shi eh ai ka gama bayani <clears throat> eh na gama bayani wani ke cewa wani malam Musa oh, yana kiran ka baka doka na ce to kai kokari ka doke shi insha Allah eh a wane ne eh in dai na aika san na tashi yanzu amma in dai ai na ga eh na ga yana zanawa malam Musa ba o oh, kai kokari ka doke shi to shi a kira shi insha Allah okay to na gani ko wannan da yake na tashi a to ai wannan ai malam Musa ne ma wanda ma na sani yaya ba za a ɗauke shi ba Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam Musa barka ne. Barka mala alkaran suna na Musa ina kira daga kasan Faransa saboda ko ai a gane wa yake kira. Eh ai na ga wannan din ka ashe kana ta wannan bayan na tashi kai ta kira. Eh ban ga kiran ka ba. eh na zan da ka tashi ba abin nan ba eh to ina muka fata alheri na'am eh kuma na saurari karatu daga farko har karshe na'am malam Musa na'am ni abin da nake so a point da na da ni na nake so a mini bayani akai na'am malam Musa a kan shi tafsirin mu'ayyan nan mm. saboda me saboda eh aka ce kafin a a yi mutum tafsir mu'ayyan shi an tsaye masa da hujja na'am to shi nan ga kuma eh, su yan bidan da muke nan muke ta gwagwarmaya da su tun shekara da shekaru da aka muka shiga social media nan da muke gani akwai a cikin guda ɗaya da yake yace salatul fati ta fi Eh, salati ibrahimiya hmm. kuma duniya ta ne hmm. to shi wannan ya matsayinsa aikin shi aikin kafirci ne ko kuma shi za a ayyana shi a ce shi kafiri ne saboda mai na faɗi haka hmm. saboda ai ba yau ba yau ake ake ta ake gaya ake ya san cewa kula kuna wa'azi akan cewa wanda yake wanda ya tsaye yace salati fati ta fi eh, salati fati ta fi ibrahimiya malamai ma da yawa suka ce wannan mutum kafiri ne hmm. aikin kafi kafirci ne hmm. to ni wannan a nan a waje na ni da an tsayar masa da hujja saboda ba yau ake wannan magana ba hmm. kuma ya ce amma idan aka ce masa yanzu kafi eh, aka ayyana sunan shi an yi daidai bisa cewa na san cewa ba yau ko kuke kuke kuke kuke kuke wannan maganin cewa abin da yi aikin kafiri hmm. kuma kuma na biyu shi munir koza hmm. da sauransu idan za su fara wazifansu hmm. yin da kuka kai bayani su malam arin bashir agungu sun yi bayani akan tijjaniya idan za su fara wazifan su suna farawa ne da suna faɗin eh, eh, ahim himmato shesh eh, ya wannan maganin kafirci ne domin shirka ake ma Allah mm, mm. to anan sa gashi an faɗa kuma sun ji to ban san wani irin tsayar musu da hujja za yi a nan ba ya wani irin tsaye musu da hujja za yi saboda saboda su suna kan wannan aƙirƙin ne har yanzu har gobe cewa salatin fati ta fi salatin ibrahimiya kuma wannan kalman da suke faɗi da shirka kafin su fara wazifin su suna faɗa to yaya nan an tsaye musu da hujja a nan, a ko ba tsaye musu da hujja ba bisa wa'azin da kuke ta yi kullum kullum kuna gwagwarmaya da su ni fa bayani da ke sa min kenan Allah ya saka da alkhairi ma Musa kuma nan ah. yana da kyau na irin haka ne saboda ah. ana yi ne gaba ɗaya saboda a fahimci daidai malam musa abin ah. da yake faruwa kana ji inda ɗan matsalar take shine ba daga ka gaya wa mutum shine ka tsayin masa da hujja ba ka fahimta ba wai kawai daga ka faɗi abu kaza kafirci ne sa'annan kuma shi kawai sai ka ce masa kafiri ba shekul islam ibn taimiyya yana tattaunawa da jahamiya waɗanda suke da aƙidar hulul shine Allah yana shiga jikin abubuwa suke kore sufofin Allah ka fahimta sai yake ce musu ana lawwa faktukum kuntu kafiran la'anni a'lamu anna qawlakum kufrun yace ni da zan dace da ku akan abin da kuke faɗi Ya ce da ku da ni na zama kafiri amma ku ba kafirai ne. wato malam Musa waɗannan mutane ba shakka abin da ka faɗi duk kafirci ne kuma mu ma muna faɗin kafirci ne kaga kamar irin su idza masaka zamanu yawman bidaymihi fanadi ayat tijaniya wahid al-asr aghisni faqad daqa az-zamanu bi ahlihi fayatika bil altafi fi mu'zami al-amri wa yakshifu kullal karbi anka bi himmatin alat fawqa aflaki samawati wal badari wa yatika bil khairati min kulli janibin wai yadfa'u anka al karba fil barri wal bahri wannan duk kafirci ne ba shakka mun yi ittifaki amma kana ji wani ya zo ya faɗi haka kawai saboda na yi bayani na ce kafirci ne kawai saboda ya zo ya faɗi saboda ya ji bayanin da na yi bashi halatta kai tsaye kawai in ayyana shi in ce masa kafiri musamman akwai shubaha da suke dogaro gare ta a bisa irin wa'annan abebaɗan sai mutum kana ji ya fahimci cewa kafircin ne ya fahimta duk wani shubaha wani abu da yake ganin dalili ne an kore masa shi ya fahimta sa'annan ake da damar a ayyana shi a ce masa kafiri ba daga an faɗa ba ne ka fahimce ni malam musa Eh na fahimta ina son wani tambaya kan nukutan da ka fara na ƙarshen nan. To, to anan su wanda mala alkanawi wato su kaman ba su fahimta ba kenan. A'a ni abin da na ɗauke su ai duk waɗanda nan ka kawo jahilai ai nake musu kallo. Allah jahilai ne. Eh mala alkanawi jahilai ne amma wato wato ba su fahimta ba kenan. A'a ai kana ji kai ma kana jin irin shiboyin da suke kawowa. kaga irin wa'annan kana ji mafita ɗaya ya rage a yi ka san shi wannan kafurtawar malam Musa ba wai iri na irin ka ne irin kowa haka zai zo ya ce kafuri ba ne. a'a zama ake da malima an gane da alƙali a zo a samu eh, a shi kamar yadda aka yi kaga ai a irin lokacin su malam Jafar idan aka faɗa abubuwa ai zuwa ake yi a zo da mutum ah. ya faɗi a faɗi sa'annan a tabbatar da wani abu amma idan aka bar kofa a buɗe malam Musa kawai kowa in ya ga dama saboda ai ya ga ya ce abu kaza kafirci ne wane ya ce to ya ce kai cewa wane kafiri ne eh abu ne mai hatsari malam Musa ba kawai daga an faɗi bane shikenan tunda na ce abu kaza kafirci ne to kai in ka faɗi in ce ma kafiri ba a haka a ka'idan manajin ahli sunna ka fahimce ni malam Musa na fahimta wato abin da dai na saura na fahimta nan cewa wato shi an kira musu malamai an zauna yawa kaga da irin wannan abin da ake kenan in mutum ya faɗi abu na kafirci sai a zauna da shi sai a fahimtar da shi yawa amma yawa sai an kore dukkanin wani sharuɗa na ya zama kafiri sai sun tabbata dukkanin wani abu da zai kore a cewa na kafiri ne sai ya koru shi yasa ba wai kawai iri na ne in je in sa kyamara kawai ina zuwa sai in kalli wane ban ma wanan ma wani ma ban taba ma zamani da shi ba kawai a'a ina cewa abu kaza kafirci ne a nan iska a social media kawai sai ya zo ya faɗe shi kawai ina nesa yana nesa a social media kawai sai in ce wani kafiri ne eh nan malam Musa wannan hanya ce mai hatsari idan aka bude ta cikin tafiyar sunna gaskiya ba haka kuma malamin ah, sunna ai suke ba mala kana ba wai muna so ba wani na son hawa bude wani abin nan ba wannan wannan kuma ya kamata dole mu tambaya a ah, wala malam Musa ban ga wannan dinka ba kaga malam Musa irin wannan kofar ce ai ai irin waɗanda suke wannan abubuwan malam Musa kana ji kamar misali irin wannan ne ai ya ɗebe su suke cewa malam Jafar ɗan bid'a ne mala albani dan bid'a ne irin wannan abe baɗan shi ya ai ɗebe su suke cewa haka to kaga ba su fahimci manhajin ahlus sunnan bane to mala alkana su ai wannan ai su ba ahlus sunna bane ai ah. balle su ce ya abin wanda nake magana kan su ai a'a su wa'annan wanda suke cewa malam Jafar dan bid'a ne ba wai ahlus sunna bane ahlus sunna ne ko ni ba zan iya kore su a cikin sunna ba ni ba wannan nake magana ba mal alkane wanda suke cewa cewa eh, salatul fati yafi yafi salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wanda kuma suke za su yi wazifan su suna suna suna kawo shirka a ciki wallahi malam Musa kana ji malam Musa anan da sharadi kana ji aikin su an zauna da malamai aikin su kana ji tabbas sai an zauna da su an tsaye musu da hujja ai malam Musa shine ka'ida wa dama abin da nake so kenan wato yanzu yanzu yanzu wato mutum da yake da wannan wannan da yake faɗin wannan abubuwan ɗin sai dai ka ce mishi kawai yana aikin kafurci kawai yawa yawa amma ka kama sunansa kana yi karara a'a sai ka zauna ka tsaye masa da wujja kuma ya fahimci wujjar duk wata shubaha sai ka kawan masa ba kawai dan ya faɗi ba ne to sai ka ce masa ai kafiri ne ba a haka gaskiya ai za ka ga ai na kakkaranta ah, eh, gaskiya wannan ni na yi da a wani cewa eh, ba faɗa haka kuma ni ma ban faɗa kuma ba ba ni ba zan ga mutum wannan amma ya kamata dai mu san cewa aikin da aikin da suke kan nan aikin kafir shirka da kafirci ne wannan wannan ma ya kamata mu kuɗa zuciyarmu cewa aikin shirka da kafirci ne ai malam Musa ne ma ƙara ma dan wani abu kuma ƙara ma dan wani abu rashin ma yadda cewa aikin da suke aikin kafirci ne shi ma kafirci ne ka ce kai baka yadda aikin ma aikin kafirci bane shi ma kafirci ne gode magana ya fito eh. magana ya fito kawai fahimce ni in wani da zai zo ya ce ai ba kafirci ai suke ba daidai suke shi ma kafiri ne saboda mallam ya kafiru mushrikina aw shakka fi kufrihim ausa sahaha mazhabahu abinda Muhammad bin Abdul Wahab ke faɗi kenan yace kafara ijma'an duk wanda bai kafirta mushriki ba ko ya shakka game da kafircinsa cewa ana yana bautar wani Allah yana ba da haƙƙin Allah ga wani Allah yana shirka wa Allah sai kai shakka game da cewa mushriki ne ko ai game da cewa wanda yake wannan kafiri ne sai kai shakka ma game da wannan ko a'a ka ce a'a ai wanda yake ganin cewa idan an roƙi wani Allah ba kafirci ba ne ko mai shi bai zama kafiri ba wato umuman kenan to shi karan kansa wannan kafirci ne shi yasa nan uwa malam Musa mas'ala ce mai hatsari Ya eh, mas'ala ah, ce ina da hatsari amma eh, ya kamata fala karafi ni kamar ni ni na so ni na so ni na ina neman ilimi ne kuma ah, duk abin da aka ce ilimi dole mu san shi gaskiya ne dole mu san gaskiya ne ko da yana da wani hatsari yake da shi gaskiya ne dole mu san shi kuma dole malamai su yi bayani akai wa kana ji abin da baka fahimta wai cewa ko yana ai da wai hatsari ba ayyanawar ka kama sunan mutum ka ce masa kafiri yana da hatsari shine ai nake cewa ka kama sunan mutum wannan gaskiya ne malamai eh, nan yana da hatsari na ittifaki da kai a wani na ittifaki da kai a kai 100 bisa 100 amma aikin aikin kafirci ne aikin shirka ne Allah ya saka da alheri amin malam Musa Allah ya biya ka Allah ya saka da alheri amin amin amin amin malam Musa ina ganin zan tashi ku yi haƙuri da Allah zan tashi <coughs> to haka ya kamata haka mu ringa ɗan yin bayani a kai saboda ba don komai ba saboda mu samu haka mu fahimci gaba ɗaya da mu da waɗanda suke sauraro zan ɗan ƙara komawa baya inda aka ce wai wai wai dan tafiya wanda shi ne na ƙarshe daga nan kuma sai in tashi kamar yadda na faɗi to ga wani nan yayi kira ga wani nan yi kira dole ai na ba wa jama'a dama na zo na zauna na yi karatu kuma in ki ba su dama na tashi ai ba a haka wani naga wata namba daga Ghana wato akwai wanda ya kira daga Ghana wato akwai wani abu da malam Anas yake wanda Allah ya ƙara malam lafiya da nisan kwana malam Anas Taufik Ghana wato yanda 'yan Ghana suke bayyana kafirci fiye da 'yan Najeriya fiye da 'yan Najeriya yanda 'yan Ghana kafircin suke fitowa da shi fili su ba sa ɓoye-ɓoye amma yanda malam ja wannan yanda malam Anas Allah ƙara masa lafiya ke mu'amalantar su sai ya ɗauko abu jikin jawahirul ma'ani sai ce to duk wanda ya faɗi kaza kafiri ne wannan kafirci ne har yake ƙarawa da wani abu ya ce mutum ne a masallaci an ce wani jibi hancinsa <laughs> sai wani ya fita ya ce kaji ya ce hancin shehu ya ce kai ne ka zage shi <laughs> kuma haka shi ne wannan shi ne manajin ahli sunna kaga dai yana suke bayyana kafirci kafirai tsantsa dangane da abubuwan da suke faɗi amma duk da haka zaka ga baya ayyana su yace to kai wani ɗin nan kafiri ne kai kai wani ɗin nan kafiri ne kai amma zai faɗi abin yace ce abu kaza da aka faɗi kafirci ne kalma kaza da aka fito aka faɗi kafirci ne kuma me shi in aka faɗi a gabansa bai yi kaza ba kafiri ne shi to wannan shine umumat kuma haka malama suke amma aka buɗe ƙofar kai ya na kafiri ne ka to sai kaga an shiga wani abu kuma daban yasa Allah ya sa mu gane yasa da haka wancan abu dai ba daidai bane kuskure ne duk da cewa mun san aqida ko zakafirci ce assalamu alaikum duk da cewa mun san in yazo yana shirka ya himmata shehu wannan shirka ne assalamu alaikum alaikum salam na'am barka da dan uwa da wa muke magana Malal, kana kana magana da ya yaji ne daga garin Adama a garin hukumar Fufure. To Malam Yahaya muna jin ka sanne da zuwa. Malam ina gaishe ka sosai.